Irin yadda mabukata ke gogoriyo kenan wajen karɓar tallafi saboda su samu abin da za su ci da iyalansu a wasu jihohin arewacin Najeriya. Duk da yake wasu gwamnoni na musanta cewa akwai matsanancin talauci a jihohinsu. Ya gare ni, shi ko shi gare ni, ba batun talatin ba, hamsin ma ya kai, suna zan kai ma waɗanga abu. a yi dibara da shi akwai wuya ga samun irin su ne kamar yanzu oh akwai wahala rukayya to na dai ji an ce ana rabon kaya shi na ya kawo mu nan na samu buhon egwata da buhon hatsi da suga to za a ajewa mu ci har zuwa lokacin da ya kare da ni da mai gidana. Waɗannan wasu mabukata ne da suka karɓi tallafin abinci a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. wanda ministan shari'a abubakar malami san ya bayar irin wannan yanayin bai rasa nasaba da yadda gwamnatoci a jihohi da masu ɗaiɗaikun jama'a ke samar da tallafin abinci ga mabukata musamman a lokacin watan ramadan gwamnatin najeriya ma tana sahun gaba ga abubuwan da take ganin za su rage raɗaɗin fatara ga 'yan ƙasa ta hanyar shirarwa daban-daban a cewar ministan abubakar malami san har ila yau fara azumi shugaban kasa ya yi umarni ga mutane masu hannu da shuni da cewa su ɗauki matakai na kawo ɗauki da taimaka ma al'umma saboda waɗannan abubuwa biyu manya suna daga cikin abubuwan da suka karfafa min gwiwa to sai dai duba da yadda wasu 'yan siyasa ke shiga sahun gaba gaba da tallafi ga jama'a wasu suna ganin suna yi ne don manufar su ta siyasa sai dai sakataren gwamnatin jihar kebbi baballe umar ya wuri ya ce ba lalle ne hakan ba a ai wannan ba harkar siyasa ba ai tun tun lokacin da aka bashi minista a 2015 to ai kaga ba lokacin babu wani baton takarar gwamna ko wani abu haka shike yin wannan abu su ma masu a kan lamuran yau da kullun na ganin akwai sahihiyar hanyar da ta fi dacewa a taimaki jama'a ta yadda watakila za a rage musu raɗaɗin fatara farfesa bello dodon bada na ganin cewa da a ce ana yin masana'o'i masana'antu da suwa ana samun magoya guraben aiki sannan kuma ana yi ana tallafa musu ba don su canye ba domin abin da suke yi shi faɗaɗa to wannan shi ke magani amma wannan abubuwa da kaga suna yi in irin wannan lokaci ya yi ai shekara da shekaru haka suka yi ne ko ba ga abin da ya rage ba. An jima dai ana fafatukar rage raɗaɗin fatara tsakanin 'yan Najeriya sai dai har yanzu a iya cewa haƙa bata cimma ruwa ba musamman duba da yadda al'amuran talaka ke gudana a ƙasar. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.